gyaran kinki da gyaran talakawa gyaran da gafara ga talakawa gyaran kinki talakawa ya iso iso talakawa talakawa da Allah ƙara kwana da Allah biya Haddara, haddara! na ka lafiya sarkin sarakuna ina talakan nan nashi sarki wai babaye makwabcin nan nashi na ji an ce bana yi amfani ta jinsi da kyau sarki wannan gonar malam babaye wannan da ka bashi baran nan ya janna amfani na mamaki ina amma duk garin nan ba an bincika gonakan nan ni da ka bashi a wanda ka rabawa sarki a wanda ka raba jeji ba. babu wanda ya arzuta wannan mata ka gani wani sarki wannan kawai baɗi a sake cira mushi can wani kuke baɗi ko a sake cira mushi sarkin da kyau a sa yin aiki rike su wani aiki da kyau zama ya ba babba gyara kimbi gyara kimbi barka salama ɗan karen yana karɓa iya karɓa sarki yana karɓa wannan ɓarawon da na zo shi ya da da ka ga wannan wani hirin na ɗauki takalmi a masallacin nan saboda ni da ana ka tsara gun sarki ana ce ai suna ɗaukar takalma wani duk na wayar abun kawai hayaya ne ka je kai na a zuwa ɗauki takalmi ke yanzu ga haita kilo na na gani wai to ga shi ne ya tafi ga har na zo da takalmi wallahi ba za a kyale shi hukunci za a musu ni wannan yanayin shi barawan wannan kuma shi bane je ya saci jakin makwabcin nan na a makwabcin kamala ga yanayin samun shi juyo kawai kamar gani don to duba shi ne da kyau wata kila shi ne kafar fara ya sai a hankali wa da su ma ka bar shi ya yawo da kayan ma a yi kuma kun hadira tabbatar a garki a jiwa barawan nan a duba shi a daidai abin da ya a cire musu a daidai ta mushi hukunci daidai da abin da ya godiya nake yi da hattara ne talakawa sarki zai yi magana dole a mutu in ba mutu hattara ne hattara sarki ah, a da gudu da ta hukunci da a mutu shi ne da kara kamar hattara ko? sarki ya yanki ya wannan barawa da ka kawo shekara takwas a gidan yari wannan magana sarki ce godiya nike yi kai sai ta kalaman kamala sarki ba yanke hukunci a tada wannan haka yake waziri gyara kinzi da gyara da kyau gyara kinzi da kyau sarkin adalci sarki gyara kinzi da kyau sarkin sarakuna